'yan ƙasa da hukuma. Ka sha hake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci, mai wannan hali yaushi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Da an soma ruwa mutane ba hankali su a shi kwanci. Yana hambaliya ne ya shiga ma mutane dakin su wurin ma'aikatan su ko ina ya ya yi barna kai har ma yana ɗaukan wasu rayuka ma na mutane. kagan from berlin bridge wurin nan ke fara cika fes da ya shiga yana shiga dakunan mutane dai ne in gota ya cika sun da ke wajen ga duka wallahi ba wanda ke samun kanshi kasi kana da kaya kayan ka duka ya bata yau shirin na dauke ne da korafin mazauna a accra babban birnin kasar ghana game da yadda ambaliyar ruwa ke musu barazana duk shekara harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samu. Madalla. Masu saurare yawancin ambaliyar ruwa a sassan duniya na ɗaya daga cikin ƙalubalen da sauyin yanayi ya zo da shi wadda ke barazana ga muhalli da gonakin bil'adama. nahiyar afirka na cikin bangarorin duniya da ke fama da wannan matsala ta ambaliyar ruwa duk wada matakan da gwamnatocin kasashen nahiyar ke cewa suna ɗauka accra babban birnin ƙasar ghana da wasu manyan biranen ƙasar na fuskantar ambaliyar ruwa a kowace shekara lamarin da ke haifar da babbar barazana ga rayuwa muhalli tattalin arziki da kuma zamantakewar al'ummar ƙasar. Daya daga cikin ambaliya mafi muni a jerin shekarun da aka kwashe da wannan matsala ita ce wadda ta wakana a ranar uku ga watan Yunin shekara ta 2015 wadda ta salwanta rayukan mutane fiye da 200 baya ga lalata ɗimbin dukiya a birnin na Akara. Har yanzu dai mazauna birnin na kokawa tare da bayyana fargaba game da wannan barazana ta ambaliyar ruwa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da abokin aiki Idris Abdallah Bako ya haɗa mana. Wasu daga cikin unguwanni da ambaliyar ruwa ke matuƙar barna su ne unguwannin da ɗaya daga cikin magudanar ruwa mafi girma a nan akra ta ratsa tsakaninsu, wato unguwannin 441, Mamobi, Nima, Newton, Kukumlimle da Asalam har zuwa tafkin Odona da ke birnin Accra. A duk lokacin da wannan magudanar ruwan ta cika sanadiyar ruwan sama, to magidanta da masu kasuwanci da ke kusa da ita na shiga wani hali na damuwa da asara kamar yadda alhaji umar sanda dan majalisar gundumar a su ta gabas wanda ke wakiltar mazaɓar research da kewaye ko assemblyman a turanci ɗaya daga cikin mazaɓun da ke fuskantar ambaliyar da kuma wasu da ambaliyar take shafa suka ce da an fito ruwa mutane ba hankali su ba shi kwanci yana ambaliya ne ya shiga ma mutane dakin su wurin ma'aikatan su ko ina ya je ya yi barna kai har har ma yana daukan wasu rayuka ma na mutane banda na dabbobi ma da yake dauka sai daga baya ruwan ya zo ya yi sanyi ya je kasa a je a nemo su can a kwale sannan a samu su a odona in ma an samu kenan sannan a je a bisa ba taba samun wani da ruwan nan ya ja shi da rai ba ni ne naku Abbas Suleiman Sari kuma sarkin samarin a yawa su North duka da na bisa nake magana kagan from Berlin Bridge zuwa Wanga in fara cika from Gotham nan ke fito wurin yamin yamin nan zuwa berlin bridge nan wurin nan ke fara cika fes zuwa wurin mu kuma akwai second gota kuma wurin nan joint kuma drainage kuma wurin nan sometimes da ya shiga yana shi shiga daku na mutane dai ne a times ya shi shiga stores yan stores nan da sometimes ya kwakwakwa shi wurin su kaya kaya dai ka dan ite da shi to misali idan aka ana ruwa cikin dare ya guke yi a cikin dare dai muna fito muna fito cikin dare kisa ba bacci ba bacci in ka riga ka ji shi no ya fi ka tashi don jin shi da barewan shi less than 10 minutes ko 15 minutes in yayi da karfi kamar 10 minutes gotan duka na cika yana fito kan state sunana Tete muhammad mafi yawa an fi kira ni titi titi to batun shanin ruwan gaskiya yana kawo damuwa sosai tun ba ya gotan gaba yana damuwa an zo an muna gota kuma yana damuwa in gota ya cika stores da ke wajen ga duka wallahi ba wanda Ke samun kanshi kasi kana da kaya kayan ka duka ya bata ina tuna wani lokaci dan wana ya ma kana ga shinkafan da yasa cikin da su abubuwa dukan da yake sirri duka ya zama shara ya bashi duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta Alhaji Muhammad Abubakar Cafara babban jami'in kula da bala'o'i yankin Greater Accra na hukumar taimakon gaggawa ga waɗanda ibtila'i ya aukawa ko nadmu a takaice ya yi ƙarin bayani kan ababen da ke jawo ambaliya da kuma shawarwari ga jama'a. Na farko magudan ruwa ba su da yawa waɗanda kuma ke nan nan kuma ana zub da shara ciki banda wannan kuma ana gine-gine ana tirewa magudan ruwa sannan wasu wurare kuma na nan sunan, nan tun yanda aka halice duniya wurare nan wurin nan ne da ruwa ke zauna wanda da bai kamata na adam ya yi gini ya zauna wurin ba ko da ma na adam zai yi gini ma ya zauna wurin ma ya kamata a yi injiniyarin a yi abin da ya kamata in an yi gini ko da ruwa zai zo ne ruwa bai shiga gidaje. a yi rasa da kafar talabijin da ke watsa shirye-shiryenta daga accra ministan ayyuka da gidaje kojo ofin nkurma ya tabbatar da cewa lalle gwamnati ta yi jinkiri kwarai wajen kokarin magance magance matsalar ambaliyar ruwa a Accra kuma an dasa tubalin fara aikin magudanar ruwan Nima zuwa tafkin Odona. When, when the rain started uh, here in Accra, you start getting palpitations because then you are wondering. Ya ce da an fara ruwan sama a nan Accra sai zuciyarka ta fara bugawa saboda za ka fara damuwa. Ka sani sarai cewa saboda gazawar gudanar da ayyuka da aka yi kawo yanzu. idan aka kwatanta da karuwar matsin lamba lalle akwai kalubale ayyuka nawa muka yi da zai dakile ta da kuma wanda ya kamata mu yi na gajeren lokaci da dogon lokaci. Uh, um, Lallai kalubale ne kamar yadda na sha faɗa a lokuta da dama muna baya wajen tsara irin abubuwan more rayuwa da ake bukata don haka a cikin matsalolin da muke da shi muna yin iya ƙoƙarinmu mun dasa tubalin fara aikin magudanar ruwa tsakanin paloma zuwa tafkin odona domin samun sauƙin lamarin ambaliyar da ke addabar mu don haka muna yin iyakar ƙoƙarinmu domin idan za mu magance matsalar ambaliya a ƙasar baki ɗaya muna maganar dala biliyan shida samun wannan kuɗi zai ɗau lokaci ministan ya shawarci jama'a da cewa kada su shaƙi 'yan magudanar ruwa da muke da shi da datti ya ce muna buƙatar mu gyara ɗabi'unmu don haka abin da nake gaya wa kowa shine cewa zai ɗau lokaci amma mu haɗu mu ga ƙarshen matsalar to Allah ya kyauta masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdallah Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Da faɗawa za da kai aiki, nan ne aka san mutumin kirki, mabucin adalcin mulki, kuma ba mai ce makacin kalki, mai zalunci ya shige daki. community